أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني ونزلنا عليكم المنى والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تبغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هواه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 ɗaya ce daga cikin ranakunmu wanda a shugaban majalisar malamai ta argungu local government kuma babban limamin masallacin juma'a na masallacin sarki sama'ila muhammadu naira yake gabatar mana da tafsirin alkur'ani mai girma a daidai wannan lokacin kowace ranar juma'a bayan an kammala sallar magariba yau Allah subhanahu wa ta'ala cikin yaddarsa duk da malam ba ya yi tafiya ba ne ya ɗan tsaya ne kawai ya huta da ba almajirin su rike mishi <laughs> so kullum ina zo wannan wuri ina haɗa muku gaskiya ba za ku haɗa ni da shi ba ba matsayin mu guda ba kullum ina ce muku ruwa ba su an kwando ba ne ba za ka haɗa mutumin da insha Allah nan da 'yan wasu kwanaki ko watanni ko shekaru zai kammala matsayin da zama dokta a ɗauko irin ƙaramin almajiri ka ce in yi karatun nan na gaya mai lalura ce ɗaya ka sa ina da kawo ina roƙon Allah subhanahu wata ta'ala shi mana jagora kuma Allah shige mana gaba yan uwa ku kuma ku yi hakuri muryar ba irin wanda kuka saba ji ba ƙoƙarin da yake a eh, ba na iya tsakani da Allah amma dai ana koyo ne Allah shi mana jagora idan ba a manta ba malam ya yi mana karatu a cikin wannan sura da albarka sura tafaha wanda karatu ya kai aya ta saba'in da tara yau za mu tashi aya ta tamanin daidai malai wa da ihlaki fir'auna wa junudihi bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da fir'auna da rundunarsa manna ta'ala ala bani isra'ila sai Allah subhanahu wa ta'ala ya goranta akan banu isra'ila bi ashiya'in da abubuwan da ya musu wasu a ka'idar musulunci Allah subhanahu wa ta'ala idan ya yi maka baiwa yana da dama ya goranta ma ba mai hanawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya yi maka baiwa yana iya goranta maka amma duk wanda ba so ba idan ya yi maka alheri ya goranta ma to ya lalata aiki a ka'idar musulunci haramun ne ka wa mutum wata kyauta ko kai masa wata alwarma ko kai masa wani matsayi sai ka goranta mai ka ce kurin banza ba ni ne mai ka ba ka yi haramu ka lalata aikinka duk ladar da ake bayarwa ba za a baka wannan ladar ba amma Allah ya wata wata'ala in yi wa bawa ni'ima sai ya kididdiga mai ni'iman nan kuma ta hanyar gorantawa kuma ba wanda zai iya hana shine Allah subhanahu wata'ala bayan ya halakar da fir'auna da runduna dai sai ya dawo yana goron tsawon banu isra'ila da irin nemomi waɗanda ya musu zakara alahum ala wace imtina Allah ya ambata musu wannan ni'imar ne da ya goranta musu a bisa ga huska ta wato ƙididdigar ni'imomin da ya musu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya bani isra'ila يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المنى والسلوى الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل يا بنو إسرائيل kada anzal kada anjaynakum min aduwikum hakika mun kukutar da ku daga makiyinku wato shine fir'aun wato bi igraqihi ta inda muka nutsar da shi fir'auna muka halakar da shi kun ga wannan ni'ima ce da Allah ya musu kuma yana buran ka wa wa'adnakum janiba turil aymani sannan mun yi muku alƙawalin wato ganawa da ku da annabinku annabi Musa alaihi salatu wassalam bangaren dutsen da ake kira dutsen Turi Sina ta bangaren dama Allah subhanahu wata'ala yace annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo yana son ya gana da shi yana son ya yi magana da shi da zai zuwa sai da ya zafi wasu zaratan mutum saba'in ya zo da su domin shi shirye cewa lalle Allah yana magana da shi to shine yace fatuti Musa taurata lil amali biha domin a bawa annabi Musa at-taura domin yayi aiki da ita Allah ya ce wa nazzalna alaikumul manna cikin baiwar da muka yi muku wanda muke goranta muku wa nazzalna alaikumul manna mun sauka muku da alman menene alman wasalwa Kuma mun sauka muku da wani abin da ake kira asalwa suka ce huma attaranjibin abinda ake kira da wato alman shine attaranjibin wa huwa shaykhun abyad wani abu ne fari yishbihu al-asal huluhu wato zaki ne yayi kama da zakin zuma shi wannan darbadin abinda a ƙasar Hausa muna ce masa darba wani abu ne wanda zaƙinsa ya yi kama da zaƙin zuma shi ne Allah hana Wata ala ya saukan musu ya zama matsayin wato abinci gare su kana yanzu alaihim fitiyahi shi wannan darbaɗin yana sauka a gurinsu a lokacin da suka shiga cikin halin wannan ɗemuwar da sun ka shiga sannan abinda ake ce masalwa malaki a tsayin su ne a samani wato tsuntsaye ƴaƴan shila soyayyi su ake kira da wato asalwa wanda mu ma in baku manta muna da sai da ake yawo da shi kuma muna da tsuntsayen nan ana kiyon su a wannan yanki na wanda ake kira wato wato tsuntsayen salwa ina jin duk kusan nan duk mun gansu ko mu muna ganin kwansu ana yawo da shi to waɗannan abin mun gansu to Allah subhanahu ta'ala ya sauka musu da wannan har gobe cikin nau'in abinci mai daɗi wanda za ka ci ya ba ka wani ɗanɗano daban da ya kama a ce naman wato tantabaru ka haɗa da zuma kana tsoma kana ci ba saboda wani abinci ne wanda ba zai iya cutar da kai ba ba ka cewa yanzu dan ka ci shi daga nan ta ta kama ku zuwa Legas ka ce da Allah a tsaya kai tsari ko ka ce da Allah a tsaya kai kashi ba za ka yi kashi ba duk nau'in nama galibi in ka ce shi yasa za ka ga matahiya in za su yi tafiya musamman naman wato abin nan kaji in ka ci shi ba za ka yi bauli ba kuma ba za ka dami mutane da yawan wato kashi ba saboda ya abinci ne mai biyan naman cikinka wani nau'in abinci ne mai daɗi Allah subhanahu wata'ala ya azurta ba shi ma da yake cewa wato wal munada huwa man al'ama alaihim waɗanda ake kira da Allah ya kira ya ce ya bani Isra'ila wayanda ake kira su ne man al'ama Allah alaihim ayyamu Musa wayanda Allah subhanahu wata'ala yayi ni'ima a gare su a lokacin da Annabi Musa alaihi salatu wassalam yake rayi sannan wa yansahabul hukum shi wannan hukuncin yana janyuwa alal mawjuduna fi kulli waqtin akan duk wasu al'umma wato wayanda suke ni ne a cikin kowane lokaci ni'imomin da Allah ya musu su gode mu waɗannan ni'imomi kun san kullum ina faɗa cewa mu ma nan a wannan yanki na mu argungu Allah ya yi mana ni'ima wani bawa Allah ya ce shi bai taɓa sanin wata lokar gamar dun Najeriya wadda suke cin su tuwon shinkafa su yi wurin shinkafa tsawon shekara guda in ba argungu ba a masar a wannan yanki na mu dai adda wannan yanzu mu dinnan muna da wannan baiwa da Allah ya mana in har dan tuwon dawa muke har dan mai tuwon masara muke yanzu gidan kai an ce za a yi tuwon dawa har ya tsalle suka yi baba da gaskiya da tuwon dawa za a yi mana saboda ni kullun tuwon shinkafa suke ci daidai lokacin da su kuma wata area su da tuwon shinkafa sai kallo to kun ga wannan wata ni'ima ce da Allah ya mana wadda ya kamata mu lura da ita yanzu a wannan gari namu an yi fishin bana mutum ya ga kiyahu waɗanda an ka ɗebo cikin ruwanmu in mutum hasada ta ɗebe sai ce wallahi kiyahun gaba na ruwan gaba ne amma waɗanda sun ka san kiyahun wannan yanki namu sun tabbatar da cewa waɗannan kiyahun namu ne eh, kaga an ɗauko jinin abin nan ƙuri wadda ta yi girman mutum cikin waɗannan ruwan in wani ya ganta wallahi ruga ya da gudu cewa wallahi bai da urita ba musulta wallahi tallahi mutum iya ga cikin nan sai ya mamaki in an ce maka wannan yanki ake samun sa sai ka yi mamaki amma da yawan mu ba mu taɓa zauna mu ce mu Allah mun gode maka da kai muna wannan ni'imar Allah mun gode maka da ka bamu nau'in abincin da ka bamu irin alherin da ake iya samu a wannan fadabar tamu ba kuɗi da aka samu shi ba da wasu wurare da suke da wadaban nan samu alherin da za a samu ba ɗan ƙarami ba to Allah mun gode maka mun bauta ce maka ba zaka ana son kowane lokaci Allah ya mutane wata ni'ima su gode mu wannan ni'ima malai ce wa da'awatullahi hiya hiya wato abinda wa da'awatullahi abinda a kira Allah kira ne yake yi hayya hayya fi ayyami Musa ila zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam yana kira cewa a tattara a zo wato a cikin waɗannan kwanakin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi lokaci da mutanansa ila zamanin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har zuwa wannan hawancan zamanin na annabi sallallahu alaihi wasallama wa hutibu idan sai Allah subhanahu wataala ya magana da su bima amara Allah ala ajdadihi zuwa ga abinda Allah ya ni'ima da shi akan kakanninsu zamanin nabi sallallahu zamanin nabi Musa zamanin annabi Allah annabi Musa cewa su gode ma Allah ga wannan ni'ima da Allah ya musu magana ce wadda asalinta ana magana ne da wato waɗanda suka yi zamani da annabi Musa amma abin kuma yana mikuwa har zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai har zuwa wannan zamani na idan Allah ya ma mutane ni'ima su tsaya su kalli wannan ni'imar su yi ma Allah godiya shi yasa yake cewa wa kazalika qawluhu ta'ala lahum haka nan Allah subhanahu wata'ala ce da su kulu min ba tayyibati ma ku. kulu min ba tayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahilla alaykum ghadabi hmm. wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa hmm. Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa kamar yadda kuka ji ya yi magana wannan magana asalinta da banu isra'ila ce. amma kuma ya shahi kowa hatta da mu da azaurana Allah ya ce kulunin tsayyabati ku ci daga daɗaɗa ababe na halal ma razaqnakum na daga abin muka azurta ku ma'ana duk wani nau'in abin da muka azurta ku da shi to ku ci shi matuƙar wannan abin halal ne cinsa a gurinku wasu jama'a kada mu zama kurame mu zama makahi mu zama bebaye ba wa kowane nau'in abu na zaka ci zaka ci ba sai wanda aka halatta ma cinsa abinda duk a halatta ma ci ne ba a musulunci kada ka ci shi yasa Allah ya ce kulu min tayyibati ku ci daga ku ci daga dadadan ababe wayanda muka halatta mu ma razaqnaku na daga abinda muka azurta ku ai ma an ama alaikum abinda muka yi ni'ima da shi zuwa gare ku wannan umarni ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar don kana ustazu kada haga an kawo nama ka ce a ina kai ai kai har da ba ta bari ka ci soyayyen nama ina har da na iya zubewa kaka ce haka yi zaune zaune ka ci abin ka. duk wannan abinci kuma kada wani ya shammace ka ci a ustazu kuma san mutane suna da matsala wai kana addini abinda ake kallo bai kamata ka ci daɗi ba bai kamata ka ci abu mai daɗi ba bai kamata ka sa riga mai kyau ba saboda kai araran mani a ci araran kuma hada kuna sa riga mai kwazo eh, wannan rashin tunani ne yana ganka cikin wata ce a kai ina ai wani yanzu ya lalace haka al'umma suke to jama'a abinda Allah subhanahu wata'ala bai haramta ma ba wani na ai haramta ma shi الله ya من مجانا أسرة الأعراب قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك كذلك نفصل الآيات لقومي كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون أسلم مجانا كن سن الله يا مارا سئن ديتشي يا بني إسرائيل يتي يا بني إسرائيل ko khuzu zinatakum inda kulli masjidin ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musulmi. na karanta ya bani isra'ila kuskure ya bani adam yace ya ku ƴaƴan adam ku zuzi mata takum ku riki adon inda kulli masjidin inda kowane masallaci kenan me ake ne duk wanda zai zuwa masallaci shi dibi riga mai kyau shi sa turare ya kamsa jiki na sha mai ta wannan magana yanzu idan ka shigo masallacin nan cikin mulki, in wani ya ɗanka da ka tashi zai zo azai ka koma ba ce haƙi to amma in ka tsaya ka gyara kanka ka shata sumarka ka kimsa kanka shiga cikin jama'a ba wanda zai ganka hijabi Allah ya ce ya ku ya'yan adam ku riki adon ku. inda kowane masallaci kullum muna kira ga al'umman mu malam in ka zo sallar subahi in wani ya hamba kusa gare ka malam in wani su su shi. yabban kaɗo maka wallahi mana sai ka ji kamar ka ya da baya saboda ni malam wani haka ɗaya ka tashi da kwana bai yi asawaki ba bai yi burashi ba bai gyara kai ne ba bai kimsa kai ne ba wallahi haka kawai ko wata riga kamar abin da an ka amso daga kura ya shigo masallaci kun san mun al'adun ta sallah da wata jallabiya ka sai ka ce da gano mutum ya kwaso wata jallabiya da ita ya kwan kuma ya kwaso ta zo masallaci yana wari warin dauɗa shigo mutane wannan muna ladabi ne ga Allah ka tsaya ka ɗebe tuwahinka musamman na sallah ka ware kayanka na musamman na sallah in za ka zuwa sallah musamman sallah su bai saboda akwai tazara mai tsawo Allah ya ce ku riƙe adonku inda kowane masallaci sai Allah ya ce kuma wa kulu wa sharab ku ci ku sha ya ce ku ci ku sha ku ba haka ba amma wala su tsire ku kakku yi banda kenan an yadda duk abin da za ka ci ka ce ka ci matuƙar halal ka sha duk abin da za ka sha ba wanda zai ana maka a alaji ara makana da kudinka je ka a alaji Tun mai magana ya magana malam in kana da kudinka je ka sha abu mai daɗi ka tabbatar da dai kudin nan na alal kawai kada ka je ka kwaso haram don a ce kana cin daɗi ka zo ka sha ruwa ka zaɓi faru ka zaɓi abin nan son wata ka zan shi kana da kudinka ba wanda ya hana ka wani ce a ah, ka yi na ya ta yi ba wani ƙarya ma da kuɗinka ne in dai kuɗinka ne ka je ka sha abinka ba wanda ya hana kada wani ya ce wanda kamata ai kamata a gara maka laka ka san shan ruwan tukunya eh ruwan tukunya in ba kuɗi sai a sha su amma kana da hali ka sha abin da aka yi shi tun da Allah ya ce ka ci ka sha ya ana kama duk surutun mai surutu ya gaji da surutu ne dole ya bari kulu wa sharabu ko ba haka ba amma wala tusrif kada ku yi bazaranci innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son mabannata masu almubazzaranci da doki ka tsaya ga kalla idan ka kalli cewa ruwan faru ana sashe su naira ɗaya ga fiya wata naira goma ko naira biyar ko kuma fiya wata ɗin da ake sai suwa naira goma a argungu galibi wa wannan kusan mu ɗaya ne yanzu jiya jiya malam adam muna tare da kai a sokotowa a wata unguwa da muka shiga malam wadamin unguwar bayan bayan rima rigu wallahi malam fiya wannan naira biyar aka sai shi a sokoto naira biyar in muka yi waje ga ko da alayu naira biyar malam amma mu an zo nan an naɗa kai da ragga an ce corona corona wai ita corona ga komai sai ta shaye mu in an ka abu an ka ce yayi tsada to in yayi sauki a dawo da mu wa da aski ya ce laida ta tashi wane ne wane ne aka rama kan lahu sai an yi hankuri wai muna aka dawo bakin <laughs> to mun gano ku sa sauki wala shi a ku lahiya tunda wasu wurare na iya sai su a cikin sauki kuma ku yi mana sauki to jama'a ana sai da faro naira ɗari ga ruwan fiya wata naira ɗaya ko naira goma ka fahimci naira ga ɗari in ka ce ka sa ta ka shanye ruwa zuƙa guda kana da wata lalura gaban ka don girman Allah ka san sauto makanka ka je ka sa ruwa na naira goma naira nan tara su kuma sai ka je ka yi wata lalura da su ka ka sauƙaƙa eh naira waɗannan kuɗin ka ɗan sauƙaƙa to wannan ana kallo amma kana da damar ka kana da sana'a ka kana da inda kuɗi ka shigo ka to don kai wannan baka yi almubazzaranci Allah ya hana yace kuma kulka ce man harrama zinatan lahin lati akhraja li ibadi wane ne ya haramta kawar Allah wanda ya fitar ga bayansa wai haramta wai ce don kana ustazu ba za ka sa yadi mai kyau ba wai ce don kana mahaddacin qur'ani ko don kana liman ka san su liman mai ma mm. an yi kallon in liman ya sha babban riga ya to ya hudu ba mm, mm. ai ya akwai tsoron Allah wai don mi za ka sa riga mai mai asaki to riga mai aka ce ka sai da aka yi sami ƙarshen ta ma gidan sarki an gaba shi amma wani bai wannan mm. malaman suna samu kasan korona na an ba su kudin addu'a wallahi ma na kashe cewa an ba malamai kudin kudin addu'a na corona to na fiki to mu kawo gari eh. an ramu ma ya ci shi ma ba a ba shi to ka gani wayannan mutane suke da wannan wani abin da yake kallo dole tun da kai liman ne sai ka zauna makal makal jol jol da ci a ah, wannan shine na Allah to ne ina ina ina ina abin da ya dace ku ma mu in ku san ciyan kanku an ka ga limamin ku cikin hitar da ba ta kware ba ya kamata ku zauna ku ce kai bai kamata a ce rigan mu ta hita limamin mu ba bai kamata a ce motar mu ta hita limamin mu abin kunya mala abin kunya kullu ina faɗa wallahi ina so in samu wani wanda zai turje ya azala wallahi kalli mota ne ba ne wallahi ko ko san bai dace ba amma shi kullum wani ta haka shi alhamdulillah ai eh, alhamdulillah ma kana maka lawo ya haƙuri. amma a samu mota malam eh samu mota mota ta sahi malam ana ta wahala kwanan baya kuna gana abin da ya faru haɗari an kai da motar da wallahi azumi muna samu wanda zai asala Shekarar aka rama kallon mota na arabi da ita haka ma mala wallahi ko jara da ta sai da an kai kama alaji sai da an kai kare jini biri jini Mala an ka samu an gyara motar amma mutane da ne eh, ga ga ga ta mala ga wai na Allah ke hmm. eh, yau in ya samu wata dama motar na an ka sai a ah, kai shi ma ya da lafi malam nasiru ya koya ka zane ina cikin mota ina kallon wata ne ta madu dan duniya ba ya ga ake shiga dan duniya ana shiga mota mai iya ana ana a cikin mota mai iya tun daga gaba da kuɗi wannan surutu ne malam na banza wanda duk ya samu kuɗi ne kai abinda an matsala jama'a ka je ka mu haram ai kun san masu sayan manyan motoci da kudin haram su ba ku jiye musu ba ba ku ji damuwa kan su ba sai malamin ku sai masu yi muku wankan gawa in an rasu sai masu raba gadon ku yau in rikicin gado ya tashi ba ana ga komi dare sai a kira shi wani makalla an bar ne wani na ya rasu ya bar miliyan arba'in wallahi malam miliyan arba'in ya sha raba gadon miliyan arba'in ya gaba sai ya ɗauki dubu bakwai a ga ga wannan wai dubu bakwai ba mutum ya gama ya maka rabon kuɗi malam miliyan arba'in a gama kuɗi wai ka ɗauki naira dubu bakwai kama bashi sai shi mi da ya tawala ga waɗanda a ɗan sha ba haba malam ba shari'a ta ce akwai waɗanda ƴan sun ka ga dukiyar magada ba a ɗan ɗiba a ba su a'a har ba ba ba Allah ya ce waɗanda sun ka halarto ya ana rabon gado a ɗan ɗiba a kyautata musu وإذا هدر القسمة وإذا هدر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارقوهم منا دورنا مساكين وقولوا لهم قولا معروفا ما لن نمت مساكين لن نمت نعم والله ما لن نارن إذا الله بانا كفارة ban yi zaton malam suleiman ya mallaki yanzu ga naira dubu hamsin ba mallaka wallahi ban kafara a akawun ne bai da dubu hamsin wallahi dan kaɗin ƙara rage muku bai zuwa akwai amma wani cewa ka ah, a malaman nan ai har Allah ya gada da aka kawo musu rabuna ka duk wai duk da wani an ka biyo da an biyo hanyar gidajen gwamnati wanga da ganin ne gidan liman aka ne eh, wai na liman don kana so a ga na liman ka zo rage da mana ka ga rabon da liman zai yanka abin kunya ma abin kunya a cewa limanin bidi wani zai yanka wannan rabu ni na ga masa nace a kara maka lawo ni wa za a sha mamaki in ni ke ba da idin nan wa ragon nan da za a yanka ban yanka ne ba tun da ya sata malam zan zo da nau ragowa malam zan zo da lau wannan ba zan yanka shi wannan tun da dai lai ya sata sai in zo da lau malam in ba iya ware kuɗi dubu ɗari ɗari da wani abu sai da malam ku haka ku su kuke yanke yau su kuke yanke yau gidaje ku abin kunya wai har taro haka wai an to a ga balli ma. abin kunya wai ragon lima dubu talatin dubu arba'in ragon lima wata abin kunya ne wallahi malam wallahi ku bar ma bari ana ɗaukar wai ragon wanda limamin ku zai yankewa ana gwada ma duniya wallahi ku bar bari ana ɗauka dan billahi lazi a duniya ta gama gani kun gama wulakanta wallahi na gaya muku wannan Allah ya sa mu gani saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yace wa tayyibati min ar-rizqi da dada da ababe na arzikin ubangiji ba wanda ya hana ku ci ku ci waɗannan abubuwa malam kana da kuɗinka yanzu nan ka je kara malam har yanzu akwai masu nama malam ka sai yi sa malam ka sa a soya a dawa malam a yi tambun nama ka ce a jinka ka tabbatar da dai kuɗinka ne na hana ba wanda ya hana ka zo kuma da daddare ka tashi kai kiyamar lai malam da sahi ka kama jashi malam kana ta Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd malam in kuma akwai bukatar shan ruwa kuma ka ɗauka faru daga ka dace malam to me za a yi wa zai hada ka duk mai zagi ya yi zagi malam kai ka ba da kuɗin ka saurara ka jiya bari efcc in ka ji tasa, sali sai mu cikin eh. wayanda za ta bincika ta zo ta bincike mu mana in tana da haƙƙi to malam don me mutum zai da rena maka ne a wulakanta ta kana ka dai don kana wai jagora al'umma ka zauna cikin wahala wallahi wannan ba zai yi ba eh. Allah ya sa mu gani amin Allah subhanahu wa ta'ala ce ulkiya lillazina amanu duk waɗanga ababe da anka ambata motan kwarai rigar kwarai abincin kwarai Allah ya ce na masu imani na kaja na'am أكو مكان تولي قل هي قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قل هي للذين آمنوا في الدنيا خالصة يوم القيامة الله يتوى لنا أبوه نمر في دكا كاين داخل لك مالا مالا سفايت على جنة مالا دوت نجا أبوه لك السنة su drinks din nan wallahi malam asalin su na masu imani ne albarkan masu imani ne marasa imani ka samu salati ba dan masu imani ba sai Allah ya janye arziki qul hiya lil ladina amanu wayannan na masu imani ne a nan rayuwar duniya kuma khalisun da yawmal qiyama kuma ke an ta gare su su dai na an je kiyama an gane ku Allah yake cewa kazalika nufassilu al-ayati kamar haka muke rarraba ayoyinmu li ya ya'qilun ga mutanen da suke da hankali masu basira masu hangen nesa masu sanin ya dace amma in ka ga mutum na damuwa da wai wai malami ne wai malam yayi kaza yayi kaza malam ya samu matsala ya samu tabuwa wallahi in baka so baka damuwa da wanda duk lalura da ta tashi ta addini shi kai maka wai ka dawo shi ka kashi kana kaza riga ta yau Rima ya yi sabon tsanki a ran maka yi sabon tsanki ka sha mamaki wallahi malam sai ga mutane na ta kallon ka kayan nan ba da su ya to sa ta can mu wa gari haka ake wa al'umma malam to ina zamu da wannan rayuwa eh Allah shi mana jagora amin saboda haka waɗannan abubuwa Allah yake kulu min tayyibati ma razaqnakum wala taqaw fihi Allah yake kuma kada ku tsallake iyaka a cikin wa'annan ababen amma ban da almubazzaranci kada ka ga wani da mota don kana malami ka ce dole sai ka sai irin motar wani dole sai ka sai riga irin ta wani ko da halal ko da haram a ka kai wannan wala ta dagau fihi bi an takfuru ni'mata bihi ta yadda za ku kafa ce ma ni'imar Allah fa hilla alaikum gabadi sai hushin ubangiji ya sauka gare ku ai yajibu hushin ubangiji ya wajaba gare ku ai yanzilu ya sauka gare ku wa man yahlil alaihi radadi duk ko wanda fushi na ya sauka gare shi Allah ya faka da hawa hakika sakata fil nari ya fada cikin wuta Allah ya kare mu gaba sai Allah ya ce wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada na'am Allah ya ce wa inni laghaffarun liman taba min ash-shirk ni mai karɓar tuba ne mai yahuwa ne mai gafartawa ne ga duk wanda ya tuba mina shirki wa gairigi daga shirka da wani da mai kama da shirka jama'a duk abin da mutum kan yi zai tuban ma Allah ya gyara alaka sai da Allah Allah zai yarda maka duk abin da haka in dai baka mutu kana shirka ba Allah subhanahu wata'ala ya nemi maka gafara wa amana wanda ya imani an gane ko wato wahadallah ya kadaita Allah subhanahu wata'ala sannan wa amila salihah yayi aiki na kwarai yasduq bil fardi wan nafli in an ce aiki na kwarai yana gaggantuwa ne ta hanyar ya kula da aiki na farilla jama'a kaga mutum na tsaye da sallar farilla sannan yana kulawa da nafila na sha hada muku in babu lalura duka aiki na farilla to ka biyo da nafila duka yi aiki na farilla ka biyo da nafila ai abinda ake nufi annal amala salih lalle aiki na kwarai yashmulul fardu wan nafli ya hada aikin farilla ya hada nafila sun mahtada sannan ya doge akan aikin shirya bisimrarihi ala ma zikira ila mautihi zuwa ga abin da aka ambata zuwa mutuwa gaba sai Allah ya ce wa ma ajalaka an qawmika ya musa na qalahum لترضى ما لا يتشي ومن التذكير بامتناني yana daga cikin ambaton kyauta da baiwa da Allah subhanahu wata'ala yayi ala bani Isra'ila zuwa ga banu Isra'ila ma ya kusuhullahu lahum walad irin abin da ya labarta mana shi Allah kuma ya labarta musu izkala ta'ala Ali Musa a lokacin da Allah subhanahu ta'ala yace da annabi Musa wa ma a'ajalaka an qaumika ya Musa me ya gaggauto da kai kan rabi da mutanenka ya kai Musa Allah yake tambaya annabi mu ya neme zo ya gana da shi amma ya kwaso ta tawaga ta jama'arsa masu gaskanta shi mutanen kirki ya zaba kusan mutum saba'in ya zo su raka shi domin ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da zai na kuma saboda kwaɗayin ganawa da Allah kwaɗayin samun rahamar ubangiji sai gaggawa ya ce to in kun kimtsa ku cin min sai ga shi shine sai Allah ta ala ce wa ma a ajala ka an ka ya musu menene ya gaggauto da kai kar riga yi jama'a ka zuwa baka zo tare da su me yasa yi haka an gane ku, ƙala. sai ya ci haka ne hmm. Ƙala musa sai abin nan yake cewa limajihi mi'adi da taurati domin zuwa wajen ganawa da ubangiji domin asta at-taura yace ya Musa ya kai Musa wa arada rada qaum abinda ake nuni da mutane nan shi shine as-sab'ina allazina hadarul manaja sune wato mazajen nan guda saba'in? wayanda suka halarto ganawa wadda Allah subhanahu Ta'ala zai yi da annabi Musa wa akhadha at-taurata domin ya amshi a taura iskanu kadama shau ala asar Musa domin sun kasance suna tafiya ne bayan annabi Musa la'azid taurat domin ya karba a taura wa kana Musa kad istakhlafa Harun annabi Musa ya kasance ya halifantar da annabi Harun ala banu Isra'ila akan banu Isra'ila fatakhallafa sab'una an maji'in sai waɗannan mutane saba'in ɗin suka yi jinkiri ba su riga suka da zuwa ba wa kana Musa ya zunnu annahum ya'tuna wara'a bi qurbin min sai annabi Musa ya dauka wayannan mutanen saba'in suna nan baya ne kusa da shi ba nesa da shi ba don haka washtagala al-baquna bi ibadati ijli sai saura daga cikin su suka shagaltu wajen wato bauta mu dan maraki wanda sana'ahu rajulun yusamma Musa bin Zafar wanda wani mutum da ake kira Musa bin Zafar ya sana'anta musu an gane shi Musa bin Zafar wanda ake kira yace mansubun ne ila samirat qabilatun min bani Isra'ila wanda ana cewa Musa samiri ko hmm. wato sunan wata kabila ce tasu daga cikin kabilun bani Isra'ila kana munafikan shi munafiki ne kasan shi munafiki matsala ce ba ana tafiya tare da shi amma ba tare da shi yake ba kana ganin shi tare da kai amma baya tare da kai bai tare da kai amma za ka azai yana tare da kuma bai tare da kai za ka shi musa samiri yana tare da su amma muna ne kullum abin da yake so musulunci ya samu matsala a wancan lokacin dama ɗaya yake so annabi musa ya daga za ka annabi musa na dagawa ya ba wa annabi haruna ya rike masa jama'arsa kawai shi ko sai sana ya san mutane ya rike suna da rauni sai sana'anta musu wani dan maraki yana wani irin harguwa yana wani irin sauti ya ce ka ku zo ku rabi da abinda annabi Musa ke kiran ku na ku bauta ma Allah wanda ba ku gani ku zo ku bauta ma abinda kuke gani an gane ku kana munafiqan wa kanu yaqra'una tifla sun kasance yaqra'una tifla suna buga ganga fa yaqumu ba'dhum yarqus wasu daga cikin su suna dan tashi suna dan takawa ana dan shoki shoki shoki hmm. hmm. ka gane nan za ka gane addinin shoki shoki ba addini bane wallahi bari in gaya ma za ka ji bayani duk addinin da ka ga da ciji da gurgura na rawa wallahi ba addinin musulunci ba asali za ku ji bari ku ci kun gane sai ya tashi yana dan kada ganga sannan fa yaqumu ba'dhum wasu daga cikin su yarqusu suna rawa wa tawajadu suna jin daɗi suna rausayawa hatta ya ka'a magashiyan alai Ka wasu daga cikin suna watsuwa suna suma kaji inda aka samu addinin suma hmm. wai a ce wai mutum na wai addini na haka wai yana kiran Allah Allah Allah hmm, hmm, sai miki ina addini ina addini wurin na tsakaninka da Allah yawa ba tsarin addinin musulunci bane ya kamata jama'a mu lura ko ba ku lura ba to ya za a samu irin waɗannan abuwa cikin al'umma ba ya ce wai musulunci ake kamar yadda za ku ji gashi yake cewa wa asalu zalika min dinin zanadiqa asalin wannan fa addinin zindiqai ne eh ba musulunci ba duk wanda ka wani sai kawai zama sallatin ga an gama tafsirin da sai an rama dan abin da sai a ce to kudan a biyar nan sai a dan gyara sai a ce to jama'a sai a dan kakamta jiki haka sai a kashe kiɗi sai a kama rausayawa ya addinin zindiƙai na irin waɗanda kalaman suna malam gumi kuma ganin wani ko kyautar rabu da azana ka bai wala su saboda malam gumi ya rubuta waɗanda maganganun a cikin littafin tafsirin ya ce addinin zindiƙai na na masu bautan wuta bari maimaita ko bari maimaita abin da nake cewa ne addinin rawa da da da da surmuyawa da sunkuyawa da rangaji ana addini ana rawa ana kiɗi malam ya ce addinin zindiƙayye ne kuma addinin masu bautan wuta ne a fara wannan mutanen annabi musa waɗanda suka bijire mai ga mai da'a su suka fara wannan a wancan lokaci malam ya yi maganganu ko masu zayi suna nan ta yi gaba za mu karanta su yake cewa ƙala musa jawaban ala su'ala rabbihi lahu sai annabi Musa ya ba da ansa bisa ga wannan tambayar da Allah ya masa da ya ce masa wa ba a ka an qaumika ya Musa ga abin da Musa ya ce qala hula ulai a athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda annabi Musa alaihi salatu wassalam da Allah ya masa wannan tambaya ƙala sai ce ƙala Musa jawaban ala su'ali rabbi hilau yace hum ulai yace ai hum wato bil qurb minni ya'tu su suna nan kusa da ni suna nan tare saboda ya sanya da yadda jama'a idan kana tare da jama'a ka kasan ka ba su ka karantar da su ka yi musu abin da ya dace ba ka zaton su bijire maka ɗauka sai bai yi zato suna iya canzawa ba ko akwai wani abin da zai sa aqida su ta lalace jama'a kamar abinda da al'umma mu take ciki yau yanzu kalli sai kaga in wata ɗan matsala ta taso mutane su ɗimoce su rikice wai don me za ku ɗimoce ku rikice ga malamai cikin ku wani sai kaga ya ci, to gaskiya fa akwai matsala akwai rikici ga idi ta haɗu ga juma'a ta haɗu wallahi akwai matsala to me matsala ina matsala ina malaman ba ku da malamai ne tunda kuna da malaman cikin ku kun yadda da su ku kai wurin su su rika hannun ku su azabu ga abin da addai mana hakuta sai ka ji mutum na tun sai a wallahi akwai matsala to an ce azumin ga ana yi wasu ce ba a yi to ana yi ba a yi ana yi ba a yi to sun ce azumin nan hadisan nan kaza kaza kaza ana yi ba a yi shin ana yi ba a yi ba ku da malamai mun shi ka ba suka ci da mutane kuma mutane ba su tashi dimaucewa da rikicewa wai sai an ce ga wata matsala ta zo kuma abin mamaki ya jama'a matsala ga kilan duka-duka shekara uku ta taɓa maimaituwa wai ina ilimin da an ka babu shekara uku sun ka wuce an mace da shi matsalar nan ba sabuwa ba ce sai ka ji wani ya ce an ce wa idan idi da juma'a sun ka haɗuwa ba karamin alheri ba to tun da ba karamin alheri ba ne sai ka kawo hujjar da ta nuna cewa akwai wani abin da aka samu da sun haɗu sai ne yi eh to an ce ya Allah kai rayuwar mutum ya haɗa idi biyu da juma'a biyu lokaci guda akwai alamar zai arziki ina aka rubuta ina to kuma ka ce wata matsala an ce akwai matsala wai sarakuna ka mutuwa eh, irin haka da ba wacce yan sarakuna subhanallah to zuka ta mallaki ƙarya ce ɗiyar a to ai ɗiyar sarakuna yana jin hankalin ya tashi ko to ɗiyar sarakuna ƙarya ta kunjiya ku kwantar da hankalin kada wanda ya tayar da hankali ne ƙarya ce ba abin da ka faruwa iko ne na ubangiji ya zartar da wani ce yahudawa ga sun yi abin da suka so kamata ya yi mai sallah ranar alhamis sun haɗe mana irin juma saboda kaza ka ji matsala kai yanzu mutanen maka za ka dubi ka ce musu yahuda don ba ka da hankali ka ji wani ya ce to ai ka san yaron nan kaza kaza uwa ce bai hudu ya ce na ina illa ina kai ka san uwa bai hudu ya ce ko ba ce ake wadda Allah jama'a ba ku ji wannan maganganu wallahi bai haka ba ayan nan gaba tun da kun ga har da corona ga sun sa an da masallatai to nan gaba Ni su suna da tsari ne ba irin mu bane su idan sun ka gaba wani abu na iya sanadiyar salwantar rayuwar mutum guda don saddun lissara'i sai su ɗauki mataki game da shi suna da malumma suna da matsala suna da masu tsoron Allah sai kamata ka zauna kai kullum baka da aiki sai zagin waɗannan bayan Allah ba kuna biye ma jahilai waɗanda ba su karatu ba ana zagin mutanen Saudiya malaman su ce wannan su wallahi ba mutuncin ku bane ku daina shiga cikin wannan Allah ya samu gani amin wani ya ce ma shi gaba ɗaya ma arba ita shi ran ba zai hawa abinci shi wani ya ce shi ran ba zai hawa arba so bari su sai alamin su ta su to da Allah ana hawa arba argu akwai faɗi argu to kai hakuri mana Allah ya samu dace to shine yake cewa wato fa inna qada fatanna qaumaka min ba'dika ko ah, wajibta ilaika rabbi sai na gaggauto zuwa gare ka ya kai ubangiji na litarda anni domin ka yarda da ni ai ziyadatan fi ridaka domin ƙarin samun yardarka jama'a kun ji abin da yasa annabi Musa alaihi salatu wassalam yi wannan قال سي أبنجي قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم الأمد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قال تعالى الله سبحانه وتعالى له غريش مخبرا أما حدث لقوله بعد الله abin da ya waru ga mutane ne bayan ya rafu ya baro su baya shi yana ne yana tinkawar suna nufi Allah ya tambaye shi me ake cike ce ga sunan Allah suna nan da yan dakikoki ƴan mintuna za a sai sa abin da ya faru Allah ce fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika ai an samu matsala fa inna qad fatanna qaumaka mu mun jarabci mutanenka min ba'dika bayan ka bar su ai ba'da firaqaka lahu bayan rabuwarka da su wal maradu bil qaumi hina banu isra'ila abin da aka yi mutanen mutanensa banu isra'ila allazina istakhlafa Musa alaihim ahabu Harun wa'annan da annabi Musa ya halifantar da dan uwansa Harun ya kula mai da su su ne Allah yake magana an samu matsala waɗannan mutanen bayan rabuwarka da su an samu matsala wa adallahum samiriyu Musa samiri ya halaka su ko ya tara ko yanzu akwai jikokin Musa samiri suna nan ba ku gane da suna addini sai a gama suna wasu abubuwa ce wai addini na haka amma an ki a gano ana sa mata da rawa wai begen manzo Allah na haka ɗahi manzo ɗan amina kararraf kararraf kakaf sai a kashe kiɗi su ko mata an ɗahi manzo ɗan amina ɗahi manzo abin takaici ma wai mace na rawa gaban maza wai ɗahi manzo ɗan amina kina rangaji ko hijabi ba ki daga ciki ba kuma wai addini na akai ku kun ki ku gano yanzu mata wani sun gada to mai gida ka san ba ka san a ga yasa yan kalciya to yanzu ga wani nan ya to begen manzo Allah na rubuta bege na kai ba wani abu na ka bari auren da za a yi mutan so shi mata da tasu sai Allah la shirya mana su amin yace wa adallahu musamiri samiri Musa samiri ya halakar da su ya batar da su fa abadul ijla sai suka kama bautar ɗan maraki bisifli ta hanyar sa ana buga masu yar ganga warraqas da rawa ka san malam addinin da kaga ana rawa yanzu misa shi'a ko a ganin matasa suna dandazon shiga shi'a saboda akwai mata malam ga 'yan mata ga auren mutu'a ga waye-waye a yi tattaki daga nan a ce za a yi tako daga nan zuwa misali a ce mai sunan gari nan hanyar zuwa birnin kebbi goto ma misali da ce to za a yi tattaki zuwa goto to kuma ya ka tana daga nan zuwa goto kai mala ana zuwa alwasa sai a ce nan wannan makarantar ta fitar da alwasa nan za a kwana a yadda za da maza da mata jama'a kuma ga al'adarsu da aƙidarsu zinar da ko ba zinar su suke shafa matar da aka sadu da ita irin wannan tattakon da an kai ɗanta ya yi ɗan aure saboda haka ya kai irin wannan tattakon wani ana nan ana, ya ana eh, Husaini, eh, Husaini, da ya nufi, ye Husaini, ye Suna suna haɗa. yanzu na fara kirkirar suna a jima a jima iya ta gaba ya husaini ya husaini tana ya husaini ya husaini ya husaini tana daga gaban tana eh, shi kuma eh. da haka ce ɗani na yana zuwa ta ishara ya kai mata da an sai ta kawai sai a hasu hmm. wallahi ba ƙarya ake musu ba wani na cewa kai wallahi ba ƙarya ba ce malam ka shiga dandazon ka gani wallahi abubuwan nan ba ƙarya ake ba rubuta haka yake a cikin littafansu Allah ya sa mu gane amin to shine yake cewa wa fil qurtubi mu karanta ya zo cikin tafsirin qurtubi mala abakar mahmud goni yana kawo hujja da tafsirin qurtubi bari ku ji abin da yake yace wasu ilal imam abubakar ad-darqushi an tambayi wani babban malami da ake kira al-imam abubakar ad-darqushi an ka ce ma yaqulu sayyidina al-faqih menene jagoran mu shugaban mu masanin cikin mu me zaka ce fi jama'atin yastami'una game da jama'an nan da suke taruwa wa yaqsuruna min zikrillahi ta'ala suna yawaita ambaton Allah wa zikri Muhammad suna yawaita ambaton Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam thumma innahum yadribuna bil qadid suna bugu da wani abun bugu irin dan iccen nan da ake buga ganga da shi me za a ce masa Eh, abin bugun sandan nan da ake bugun ganga suna bugawa da wannan ita na bugun ganga ala shay'in min tifli na daga wani abu na gangun su ko kuma wato abin nan kayan kidan su ah to ba ku gani ba yanzu in za a yi tattako sai an jo cocewa an dawo kayan kidan su eh yanzu ma suka sai da kudin su ko to ka gani malam malam yanzu su bi gunda akwai coci na rike da Allah masallacin gaba ku da su billahi da ziba gudu abin da kai ci mala wallahi yanzu coci an an ka busa su coci speaker wallahi duk su sirrin masallatai jama'a da garin ga ba su da su sai dai yan fangara ma su rage mana hmm. na ƙwarai suka sai hmm. muna magana da malam ce malam akwai wani karatu wata hutuba da yayi a abin na a Niger a Niamey hmm. na ce malam wai wannan kayan sosai nace malan malam bari waɗannan mutanen kayan sosu daga Saudi a kamun malam ba mu da irin su kuma ba mu da irin malam ka ga kayan sautin speaker guda don tashi masallacin na malam kuma ya karama ya an kurgo ta wurin can malam ya na magana ko ina sai ka ji a cikin sai dai ka ba gani ba a harami yanzu duk inda kake ba, ya an kai kiran sallah a haramin makka kanan shi ya an kai kiran sallah madina duk inda kake malam da nace sai na tsaya na kallon teku sai na ga ko in ci sai na ci a'a mu ga mutan da wasu ganguma haka kaje kai ganguman banza muna daukar nauyi nan guda ta ashe ba mu da su mala to shine yace suna buga ganguma wa yaqumu ba'dahu sace daga cikin su yana mikewa yarkusu yana rawa wa yatawajidu yana tangadi hatta ya fa'u magashiyan alai har sai ya faɗi yana somanni ko duk waɗanda ba su ruwa shi akara makallahu wa yahduruna shay'an ana halarto musu da wani abu ya akuluna suna ci fa halu duru ma'ahum ja'iz shin halarta da irin waɗannan mutanen ya halatta amla ko bai halatta ba wannan maganar imamul qurtubi ya rubuta ta kakka zage malamin imamul qurtubi shi ya zo da wannan magana shi malam kuma haka ya zo ta nayi ya rubuta cikin radul azhar yace ga shi imamul qurtubi ya wannan magana aftuna yarhamukumullah ka ba mu sawa akara maka Allah ba mu fasawa shin ya halatta aljawab amsa sai Malam yake cewa rahimaka Allah kai mai tambaya Allah shi maka da ya rahama mazhabu sufiya babu shi wannan malami sai ce to ita mazhabar sufayewa mazhaba ce lalatattan mazhaba ba mazhaba kwarai ba ce wa jahalatu kuma mazhaba ce wato mazhaba jahilin mazhaba to wani na cewa kuma an ce musu jahilai a ba ce jahilai na ba abinda suke yi ko wasu cikin suke ke yi jahilci in ji malam ya ce wannan masaba ta su jahilan masaba ce sannan wa dalalatu kuma batattan masaba ce in kana faɗa karkatattan masaba sai ta ce masaba su baya wannan ba malam gobe ya faɗi wannan magana ba shi yasa nake ce muku ya jama'a in ka ji ana fatin malam gumi a ce mai wai gungumin wuta a ce mai ni mutane da dole su ce mai haka maganganun da ya rubuta cikin radul azhani ba su musu dadi tsakani da Allah shine yake cewa mal islamu illa kitabullah yace babu abin da an musulunci sai abin da ya tabbata a cikin littafin Allah sannan wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace amar raqasu wajidu amma kaga rawa da rangaji eh mutum na rawa yana rangaji fa awwalu man a ashabu samiri waɗanda sun ka fara kawo shi a duniya mutanen Musa samiri lamma takhadha lahum al-ijla lokacin da ya riƙa musu dan maraki ya riƙa musu ɗan maraki jasadan lahu ruwa yana da wani gangan jiki kuma yana wani irin sauti faƙamu sai sun kame shi saboda jin daɗi yar kusuna haulahu suna rawa gehensa wai tawadidu na suna abin nan rangazawa suna abin nan fa huwa dinul kuffar mala yace shi mai bada ansan malamin yace wannan addinin to addinin kahin raina ma hukunci addinin kafirai ne ma haka mala yace ba haka yake ba jama'a ba asali ne cikin musulunci ba a san wannan jama'a irin wani gawa ba su yi tun ruwa ba ka ga a ce wai ga barmin cogen annabi ga ɗan anacin annabi ga shokin annabi ga wane nan annabi ga ban malin annabi wai ban malin annabi ya yi rika irin tabban mali ya ya tasbaha ya yi waye ya hito yana rangaji ko shi ban mala annabi kai an kai ba sai da an kai karuwa annabi wallahi mala akwai wuraren da ba mu ce nan ba amma dai wasu wurare wallahi an yi haka da dan daudu yan daudun annabi su ma waka yan daudu sun ka biyo duk cikin wannan layi na murnar haihuwa ranar haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kun manta akwai wanda ya ce mai kauna annabi shi kwanta wallahi mala har da mata sun haka mu kwanta suna birke dawa kaga namiji ya ranga zo ya yi haka kauna annabi kauna annabi wallahi mala ko ƙarya ne tsakanin mu da Allah ku gani ba wai duk kauna annabi ta aka mai kauna annabi shi gintira. mai kauna annabi shi tangada mai kauna annabi shi duka mai auna annabi shi kwanta wai sai ɗaya aka ta kwanci ana mulmula to bai kauna annabi shi mulmula Ta malam maza da mata ana mulmula ana mai kyau bai Allah ka akwai lokaci to an ce lokaci ya yi da bai baki da maganar ba amma wallahi wannan malamin ya faɗi maganganu masu nauyi akan masu irin wannan Za ka, kun ga yanzu da ba karantawa muke yi ba sai wani ce sharri ake yi ko to kun jiya Allah ya samu gane kuma ni kun san bani an kai an kace in karanta kawai ce ai ya shi an matsala ce shi inda malam na bai karanta wala ko ji sai ya karanta wurin kuma ni karantawa dai jama'a in malami ne malam adali don shi ya ba ni raddu ya ce karanta magana na nan mai nauyi an ce lokaci ya karfa kan lalu shi ya sai dan ka ne amma dai mai so ina iya duba hadatul azhar magana tana nan ce ko abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yayi muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro ya yayi muna damuwa baki daya muna roƙon Allah ya taimake mu da taimakon sa wa'annan kwanakin Allah ya ba mu iko ribantar su wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh